insha Allah ne shekara mai zuwa da mu za a yi mu wannan taron da a wannan wannan ba karamar ambishin bane wanda kuma alhamdulillah an gane dama ta shi na tunkara da wannan a aiki da yake gaba mu sai dai muna fata irin matsalolin da muka zama da su dana samu cikakken haƙƙin kai wajen tattara abin da ya kamata a tattara muna fata insha Allah da duk shekara mai zuwa ba za mu samu wannan ba don haka a wannan a wannan shekara muna da yara ɗari biyu da sassarin da bakwai daga makarantu ashirin da bakwai daga bayan guda takwas saboda haka saƙo na wani yayin yara yadda yara da suka amma abin da kansu shi ne yara in sun hannace a yayin da suka bar hannunmu sai a yi wasa daidai da karatu sai karatu ya lalace wannan ba ƙaramin musiba ba ce ya kamata iyayen yara a wannan matsala na sani nuna daga zazzayin malamai muna ƙoƙarin mu bisa lokaci zuwa lokaci. Mutumina na sama.

lokaci ya cika masu rubutu kowa ya ɗauki